الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكم ودا ودا دروسا دروس ان دمتي وكاراتو اكل الشاب من حاج المسلم. wanda sheikh abubakar jabiyar da za'iri ya wallafa a wannan matsalaci da ke tafi da rotti aliyu tariya a wannan rana wacce ita ce ranar yau ashirin kenan kuna ashirin ga watan juma'a da ula shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in biyu. wanda ya daidai da ranar 4 ga watan januwari shekara ta dubu daya dubu biyu da ashirin da daya ko na a wannan darasi wannan shine darasi na goma sha uku na mun yi dozin daya yanzu za mu shiga dozin na biyu ina muka tsaya? Eh. ana har yanzu muna bayani akan al'imanu bi risalati muhammad ko sallallahu alaihi wasallam mala yana kawo mana hujjoji waɗanda suke nuna cewa imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne dama dai mu mun yi imanin kawai dai yana mana ƙarin bayani Allah ya tabbatar da mu akan imani na hudu mu ce bismillahir rahmanir rahim شهادة التوراة والإنجيل بقصته صلى الله عليه وسلم وبرسالته ونبوته وتبشير كل من موسى وعيسى به صلى الله عليه وسلم قال تعالى فيما حكاه عن عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. waɗannan ayoyin da malam ya kawo اي ne da الله سبحانه وتعالى ta'ala yake ba da labari game da da kuma abin da annabawan da suka zo kafin Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi bishara da zuwa shi shi ne malam ya ce shahadatu taura wal injil ya injila da taura duk sun yi shaida ladan injila littafin wake na nabi na masha Allah taura ita kuma littafin waye annabi musa to kaga wannan yana daga cikin abin da zai karfafa cewa yahudawa ta wurin kai ne yadda suka ke imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba suratu saf aya ta shida Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin annabi Isa yadda yawa mutanensa bishara yace ya ku bani Isra'ila ni manzo ne zuwa gare ku ina gaskata abin da ya gabace ni na at kuma ina muku bishara da manzon da zai zo a nan sunan shi ahmad Allah kuma yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shi a rubuce a cikin attaura da injila da take wajen yahudi da nasara daga cikin sufofinsa shine ummi ba rubutu ba ya karatu sannan kuma yana umarni da kyakkyawa yana hani da mummuna yana halatta abubuwa masu yana haramta abubuwa a fi taura, sau ba ku ke mu lahun biyan ne su laka min bayani isuwa ne. Hmm. Wa aji alu kalami fifi, wa yi kallimu hun kulli shai'in amuru hubi. Wa man lam yuti kalama hun lazi ya ta kallamu bi yi bisni, fa ana a kunin ta kima min zalika. Hmm. Fa hadi shawarar ta sabita, ta yau تشهد بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ورسالته ووجود اتباعه ولزوم طاعته وهي حجة على اليهود وإن تأولوها وجحدوها فقوله تعالى سوف أقيم لهم نبيا يشهد بلا شك لنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم إذ المخاطب هنا هو موسى عليه السلام وهو نبي ورسول ومن كان مثله فهو نبي ورسول وقوله من بين من بين إخوانهم صريح في أنه محمد صلى الله عليه وسلم وقوله وأجعل كلامي في فيه لا لا ينطبق إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يقرأ كلام الله ويحفظه وهو القرآن الكريم وقوله يتكلم بكل شيء يكلمه يكلم بكل شيء شاهد كذلك إذ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغيب تكلم بغيب لم يتكلم به نبي سواه إذ أخبر إذ أخبر ببعض ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. هذه أنا النبي نعم قال بعد وهلا نمت في سني دقا إن قلت لعل ما لو كنت ثبت da cewa sun canza a taura ya yi a rasulullah ya zo من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخر سمعتكم نعم. سيعرفون الكلمة يعرفون الكلمة <laughs> a ina ne zai ga harafin kalima amma wafi fa'ida ne a farko wata ma'ida ɗin ne a farko a shafi na biya wannan shafi na nawa <laughs> suratul eh, ma'ida ya shafi ashirin da ɗaya ne an haɗa da shafin farko duk da ba tsarki ba ne ya ɗan ya yi a rasulun ya zama cewa ya shafi ita ka girbo daga shafi takwas ya zama yana shafi na takwas shi kuwa wancan yare sunan kanin din, shi kuma yana can bayan yana shafi na ɗin shafin farko ya yi wallabi ya yi wallabi na amana hukun bil okusko shafi na biyu kuma kawai mato kawai mata alaikumul mai tattu السبع لأقوم يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة كان شاكي نمتكم الشيء الذين كفروا لكم نعم شيء شاكي شاكي كفر بما نقضي من إنسان تلو شيء يعرفون الكلمة عن بعض شاكي نعم نديها لشيكم نعم قالوا يا موسى يقول إنا لم ندخل أبدا وشاكنا شاكنا آه وشيني شاك كابيشي أكوي آمين اللي شاكنا لا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود شاكنا بيو غرمت عليكم الميتة شاكنا وكما يا الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة كما shafi na hudu shi ne wallabi na kafar mm. a cikinsa wannan take mm. shi kuma shafi na biyar shi kuma wani wallabi na kalu ina na kara mm. na shafi na shida kuma ƙalatil yahudu ko wannan tsara ne na hannu abu na allahi wa ifawu shi ne na biyar ko sai shida شيء قالوا يا موسى إسنا نعم إيش اللي إيش اللي قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا أدام نعم. فيها نبقى شيء من أجل ذلك نعم. إن تقول شيء آه، نعم أتيني آه يا أيها الرسول لا تكيئي إن تقول شيء amma farkon shafin shi ne yuriduna an ya kursu minan nan kuma hun bi khariji da minha shi ne farkon shafin so zai zama wanda yana shafi na takwas kenan suna da alaƙa da juna shi yasa za a iya kiransu da mutu shabihat ah, Ka gani a taƙaice tunda Allah ya ce wa arzikin wani ba da mawabi wannan da kula ɗin da ma ya kama ne daga taura samu da tabbacin ingancin su amma dai yi su ana su biya za a ɗaya bakiwa da su tunda misali lukula ne waɗanda suke hujja a kansu ko ba su goge su ba to kaga alama ce da take nuna cewa a ne na gaskiya haka ne na nan gurin ya yi ishara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wajen a taura je wajen a taura sau da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ma laifi shi ake nufi a nan saboda shi ne yake karanta qur'ani shi ne yake kiyaye qur'ani kuma kamar yadda ya zo a cikin wancan bayanin wa yukallimuhum bi kulli shay'in amuruhu bi yana gaya musu duk abin da ne umarce shi kaga nan sosai yana ba da labaran gaibi wasu abubuwan da ba su ba zuwa ranar kiyama وجاء في التوراة ما نصه يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وكرزا للأميين أنت أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بحظ ولا غليل ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة ملة الموجاء الأوجاء الأوجاء نعم حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به فيفتح به أعينا حميا وأذانا ثم وقلوبا غلفا وجاء فيها أيضا hum azaruni bi ghairi Allah wa azabuni wa azabuni bima bima abudatihim al-batila wa ana aghiruhum bi ghairi sha'ab wa hal duka waɗannan abubuwa da suke nuna annabta na su sallan ya inganta gina a taura da asali yadda ya zo a hadisi kada ku karyata ahlul kitab kada kuma ku gaskata su wannan dai nassin yana nuna sifa nan sassanin cewa mubashiran ne wa naziran yana gargaɗi sannan kuma ya siffanta shi da cewa ba ne kaushin zuciya ba ne sannan kuma baya ramuwa an an masa abu mara kyau yana kafara zai zo kuma ya tsayar da addini na gaskiya yawwa sannan kuma da wani nassin na biyu da ya kawo wanda aka ce yana cewa suna kai mun hari da wanda ba Allah ba suna bakanta mun rai da abubuwan da suke bautawa na banza hmm. kuma ina abin nan ina kai musu hari ba da wannan ba ba da wata irin ba da jama'a ba wanda za su kai hmm. ina ina kai ina kuma bakanta musu rai da jahilai ana ah, sassan Allah ya kunshi فقوله وبشعب جاهل صريح في أنه الشعب العربي إذ هو الشعب الجاهل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم حتى إن اليهود كانوا يسمون العرب بالأميين kama ja a fiha kazalika qawlu fala yazulu al-qabihu min min yahuda wal wal mudbiru min faqdihi hatta yaji allazi lahu al-kullu فمن ذا الذي فمن ذا الذي انتظر انتظرته الامم سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيما اليهود faƙad kanu a kasarar nasu ke zarar lahu bi itirafatin asariha walakin nan hasada هو الذي حرم هو الذي حرمهم الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين wannan da ya kuma na su shi ne mana yana ƙara fassara abin da ya gabata ne na abin da ake nufi shabin jahili kuma da mun yi bayanin wannan sannan kuma da wani abu da ya zo cewa za a samu waɗanda suna jiran annabtan sallah musamman da za ku karanta fiskar salman al ta ga irin yadda ya wahala wajen neman annabtan sallah ya yi imanin da shi saboda shi salmanin farisi su majusawa ne majusawa ne suke bautawa wuta saboda haka baban shi yana tsananin san shi ɗan gata ne dan lela ne saboda haka mahaifinsa ya kasance yana ba shi kulawa ta musamman kuma yana sa shi ya gado wutar da suke bautawa wata rana sai ya ɗan fita kaɗan sai ya ga wasu kirista masu bautar coci sai je wajensu daga nan ya tambaye su kan su nuna masa wani malami wanda zai zauna a wajen shi za ka ya je wajen wani malami suna tare zama komai suna yi tare ƙarshe dai malamin nan ya mutu ya bayyana matuci ne yana sa mutane su tara kuɗi a matsayin sadaka kuma shi yake jirgin su a ta ƙarshe ya sake tambaya ya a wajen wani babban malamin kirista tunan ma dai haka ya zauna tare da shi da ya kusa mutuwa sai ce mai kake min wasiya da shi sai ce masa ina maka wasiya da kai wajen yasir saboda anan ake tunanin annabin ƙarshen zamani da shi ta hamkarwa saboda haka kalmalin farisi akwai tumaki da shanu waɗanda ya tara zaman shi a wajen waɗannan malaman na kirista shi ya ce da su ya samu wata tawagar larabawa in ya cewa ya su taimaka masa su kai shi ya fi saboda an siffanta cewa inda annabi sallallahu alaihi zai zauna wuri ne mai yawan daidai wannan yana daga cikin dalilan da ya sa yahuda suka ta hijira shi ma kuma salmanin fara ce aka ba shawara ya tafi can saboda haka su kuma sai za su tafi can da haka salmanin fara ce ya yi sharaɗi da su akan za su kai shi ya ita ce madina kenan amma sharaɗin shi ne shi kuma zai ba su duka tumakinsa da shanunsa da ya tara amma sai suka ci amani shi suna zuwa ya tsaye sai suka ta shi a matsayin bawa wannan shi ne tarihin da ya sa salmanin farisi ya zama bawa amma dan mai kuɗi ne suka sayar da shi bawa ga wani bayan bayahudi ya zamanto yana ta aikin bauta yana shayar da dabinai da sauransu ranar nan kawai yana cikin shahidi da biyu ne bayan nan sun kalama ya gama zaman shi a makka shekara sha uku duk bai ji labari ba ba waya a lokacin ba tv kuma duk bai ji labari ba har ma sai da ya zo madina tukunna sannan wani ya dan kyankyasa wani dan ji wani labari ana bawa mai gidansa labari cewa na annabin ka fito to shine fara ci. ya kokari ya tsila da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da alamomi biyu ne suka tabbatar masa shi ne ta farko ya kawo mai abinci ya ce ga sadaka ya ke ci ba shigari kuma sai ya kawo masa wani abinci ya ce ga shi kyauta ne sai ya ci na farko da ya kawo masa bai ci ba ya ba sahabban suka ci to wannan ita ce alamar farko da salmanin farisi ya fara gano cewa tabbas annabi ne na biyu kuma shine ya yi kokari ya zagaya bayan sa ya yi mai nan ɗin shi ita kokari sai da ya ga nabuwa nubuwa sannan salmanin faris ya ba nan sassalam labari da wahalar da ya sha yadda ya bar baban shi ya bar jin daɗi da sauransu to da aka shi ne ya je bayan sun gama wannan bayanan da anan sassalam na sassan ya ce to je ya rubuta fansa to shi ne je rubuta fansa ina za su yi alkawari da mai gidan zai sha mai ko da biyu dubu takwas ne to ce sabai su taimaka masa to ka kaga salman faris ya fi shekara ashirin yana wahala yana nema a nan sosai to shi ne zai kara karfafa ma wannan shi ne tun kan aiko a nan sosai mai yawo ya bar gida har sai da a nan sosai mai zo madina sannan ya gina mai kaga an ta kiran shi su ma kuma a yahudawa sun kasance suna neman taimako da shi waɗanda suka kafirce in suka yi musu wani abu sai su ce ai an kusa aiko annabi wanda zai zo a ƙarshen zamani zai taimaka mana yaƙi mm-hmm. shi ne ma'anar wa kano min tafci na alal ladina kafa. ana Allahumma surna bin nabiyil mab'ud haka suke cewa yawa amma falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi amma da ya zo musu sun san komai da komai kafaru bi kawai sai ka kafa وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل ذي القريتين سبيل جمال كما جاء في الإنجيل البشارات التالية أولا في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يقرب في برية اليهود قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات فقوله قد اقترب ملكوت السماوات إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما هو بشارة بدخول بعثته إذ هو الذي ملك وحكم بقانون السماء ya zo a injila a yohan yakari yakari shi ne mana yana yin wa'azi da cewa kutuba saboda mulkin samai ya karatu ya ce ana yana magana a kan anan tsotsala saboda shi ne ke yin hukunci da abin da yake na tsarin sama ثانيا قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حلك في حقله وهي أكبر جميع البذور ولكن مكان من فهي أكبر البقور فهذه العبارة في الإنجيل هي عين عين ما ذكره تعالى في القرآن الكريم إذ قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفعه فآذره فاستولد فاستوى على سوقه وجب فليغيظ بهم الكفار نعم والمراد من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا إنجيل يتمال يزوج شيء يتنى شيء za a ce shi wannan malakutun sama ɗin bai wuce kwaya komayya ba wani mutum zai ɗauka ya shuka amma daga nan kuma sai ta zama babba shi ne mala ya ce wannan yana daidai da abin da ya zuwa, a aya ta ƙarshe a suratu muhammad ok a ba hadith ba ne sai dai na hujurat hujurat ne a ah, la ah, fatih ne suratu fatih aya ta ƙarshe a suratu fatih kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya su su ba annabi da shuka ko na'am saboda haka ce dan haka wannan ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am je na'am salisan an saliku li anni illam an salif lam ya'tikum albar albar li fa amma yani yani baka koyi ta ba malam na'am fa amma in talaqatu arsaltuhu ilaykum fa idza jaa zalika yuwabbihu al'ala ala haqiqati alaysat hadhihi al-jumlatu min al-min al-injil صريحة في التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم من هو البارك لي إن لم يكن محمدا صلى الله عليه وسلم ومن هو الذي وفق العالم على حقيقته سواه إذ هو الذي بقيت بقيت والعالم يصبح في بحور الفساد والشرور والوثني والوثنية صارخة ضاربة يا شيخ نعم ضاربة والوثنية ضاربة ضاربة أتنا أتنا نعم كلمة والوطنية والوطنية ضاربة بها حتى في أهل الكتاب ومن هو الذي جاء بعد رفع عيسى يدعو إلى الله رب السماوات والأرض غير محمد صلى الله عليه وسلم ما لن يجي daga cikin abin da yazo a tawa shine alfarqu zan tafi yazo a injila zan tafi lanni illam antalaq lam ya'tikum albar ilay an ban tafi ba abun godiya ba zai zo muku ba shi ne ma'ana albar ilay ba zai zo muku ba abun godiya kaga tun da fassarar abun godiya bai da bambanci da ma'anar sunan muhammad in na tafi kan aiko shi zuwa gare ku in ya zo aibanta duniya akan kurakuran da ma'ana zai rasa nuna irin kurakuran da ake a duniya yace yanzu wannan ba ya nuna bishara da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne abun godiya shi ne barkilis din sannan shi ne wanda yake nuna wa duniya kurakuranta shi ne kuma aka aiko shi a lokacin duniya tana cikin ɓanna bautar gumaka tana cin karanta ba babbaka har a cikin ƙwarin cuta sannan wa aka aiko ba a nabi isa tunda wannan a zahiri magana a nabi isa ce al'adin latul asaliya ta waɗannan dalilai ne malam ya kakkawo waɗanda suke tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi magana akan dalilan qur'ani dalilan hadisai sannan kuma yi bayani a kan dalilan da suka zo a littattafan baya الأدلة العقلية أولا ما المانع من أن يرسل الله محمدا رسولا وقد أرسل من قبله مئات مرسلين وبعث آلاف الأنبياء الأنبياء وإذا كان لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا fabi ayi wajahin tunkaru risalatuhu wa tukfaru nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam ila umumin nas ana tunda Allah ya annaba a baya kuma da an san su ai ba mamaki kuma dan aiko annabi Muhammad za a aiko shi kamar yadda aka aiko ragowar annaba shi ma ne نعم ثانيا الظروف التي الظروف التي اختلفت اختلفت ببعثته عليه الصلاة والسلام باب باء باء نعم. بعثته نعم الظروف التي اختلفت بإثته بإثته عليه الصلاة والسلام كانت تتطلب رسالة سماوية ورسولا ورسولا يحدد البشري للبشرية يجدد البشرية سو كان نعم الظروف التي اكتنفت بإسته بإسته عليه الصلاة والسلام كانت تتطلب رسالة سماوية ورسولا يجدد يجدد للبشارة يجدد للبشارة أحد معرفتها بخالقها الظروف التي اكتنفت بإسته عليه الصلاة والسلام كانت تتطلب رسالة سماوية ورسولا يجدد للبشرية أحد معرفتها بخالقها عز وجل معنى yanayin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kanshi yana sanyawa a samu wani annabi wanda zai sabunta wa mutane sanin Allah saboda kaga an daɗe ba manzo annabi isa tsakaninsa da annabi sallallahu ya haura shekaru ɗari ba manzo to kaga shekaru ɗari biyar da yawa ya kamata a samu wani wanda zai zo ya daidai dawa mutane wannan su a zamanin bari isra'ila ana aiko annabawa juma lokaci guda tun kafin su ma na bulo da alifin bani lokaci guda suka yi na yusuf na ko a gadi tare suka zauna annabi ismail annabi ibrahim duk suna nan tare to kaga wannan yana daga shagon da suke nuna maka cewa an daɗe ba aiko annabi ba ya kamata a ce a samu wani annabi wanda zai jaddada wa mutane sanin نعم ثالثا انتشار الاسلام بسرعه في انحاء العالم واثار شتى في انحاء الماموره وقبول الناس له وإيثاره على غيره من من الأديان دليل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم yadda مسلم شيء saurin watsuwa mutane سكع anshe shi mutane kuma suka fifita musulunci akan wani wannan yana daga cikin abin da yake nuna maka cewa addinin nan na gaskiya ne kamar yadda kaga na da ne ko lokacin da ya haɗu da su abu sufiyan hmm. kaga daga cikin tambayoyin da ya masa shine shin idan mutane sun shiga suna fita ya ce fita to kaga alama ce da take nuna cewa addini ne na gaskiya رابعا صحة المبادئ التي جاء بها صلى الله عليه وسلم وسلكها وصلاحيتها وظهور نتائجها طيبة مباركة تشهد أنها من عند الله تعالى وأن صاحبها رسول الله ونبيه نعم yace irin abubuwa na ka'idoji da kuma tsari wanda wannan addinin ya ƙunsa shi ma dalili ne da zai nuna ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tabbas daga Allah ya ba yawa saboda yanzu misali kowanne baji in ka ɗauka a musulunci za ga yadda aka tsara babu sallah in mutum zai yi za ka yi sha'awa in mutum yana da kuɗi ya taimaka wanda ba shi da shi gani in mutum ya kashe wani a kashe shi shi ne musulunci ya umarni da faɗan magana mai kyau ƙololin nasi usna addinin musulunci ya umarni da kai afuwa ga wanda ya zalunce ka addinin musulunci ya hana cin naman mutane wannan yana daga cikin abubuwan da nisa ka gani tabbas wannan addinin daga Allah yake sannan wannan Alƙur'ani ana karanta shi tun tun tun tun tun da shekara biyu kuma har yanzu ba wanda ya samu wani gyara shi ma zai nuna ma daga Allah yake kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau kana من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أغني اللي ما لم تكن نعم خامسا ما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات والخوارق التي يحيل الحقل صدورها على يد غير نبي ورسول نعم akwai mujizoji da yawa da suka bayyana a hannun wanda ba yadda za a yi in ba mutum ba mansu ba ne bayyana gare shi ta ɗaya وهذا ترك من تلك المعجزات كما في كما هي ثابتة في الحديث الصحيح الأشبه بالمتواتر الذي الذي لا يكذبه إلا ضعيف العقل أو فاقده أولا انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم فقد طلب الوليد بن المغيرة وغيره من كفار قريش آية يعني معجزة منه صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه في دعوى النبوة والرسالة فانشق له القمر فرقتين فرقة فرقة فوق فوق الجبل وفرقة دونه فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اشهدوا قال بعضهم رأيت القمر رأيت رأيت القمر بين فرجتي فرجتي الجبل جبل أبي قبيس جبل أبي قبيل وقد سألت وقد سألت قريش أهل بلاد أخرى هل شاهدوا شقاق القمر فأخبروا به كما رأوه ونزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مختلف وكذبوا واتبعوا أهواءهم ثانيا أصيبت عين عين قتادة يوم يوم أحد hatta waka an ala wajenatayi faradda kuma rasulu sallallahu alaihi wasallam fakanat a hasana min haka ramadan aina aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu yau mahaibar فنفخ فيها فيهما رسول الله عليه عليه أفضل الصلاة والسلام فبرأتا كأن لم يكن بهما شيء أبدا نعم ala ya faɗi wasu daga cikin munsoji a nan sassana na farko shi ne tsagewar wata wani jirin mugira ya nemi cewa nan ya kawo mu'iza saboda haka ya zama cewa watan ya kai sannan a yakin uhud wanda aka yi shekara tana a wata shekara aka yakin uhud shekara ta uku saboda haka an cirewa ƙata da isa har sai da ya fito daga cikinsa da faɗo kan kundin kokinsa amma kuma annabi sallallahu alaihi ya mayar masa kaga ba wani da za ka mai da Ta ga mu'jiza ne dama ne ma'anar mu'jiza abin da yake kare al'ada ana ba kowa ne zai iya ba shi ta ake kira shi mu'jiza in daga wani ya zo sai a ce mai karama ko kuma annabi ne sai a ce mai mu'jiza in kuma mai siya yi ko shaidan ba sai zama istigrati sai wali kawai aka gan shi a sama kawai a sama tsakanin ƙasa da kuma sama kawai haka a sama yana nuna yana tafiya haka a sama wani yana karanta ya ce sai ya faɗi saboda dama <laughs> dama ke ɗanu ne ɗanu ne suke rike shi تسوغوا على تكرتي واتا آياتي سنة إذا أنو أبو أبي بن أبي طالب تنيتشيو ألو كتنيا إن خيبا ألو كتنيا إن خيبا ألو كتنيا إن خيبا كما تكفل يأتو تتهبو نعم نعم رابعا إن كفر الساق بن الحكم يوم يوم بدر فنقص عليها صلى الله عليه وسلم فضرئ لوقته ولم يحصل له ألم قط كيف؟ نعم خالصا نطق الشجر له صلى الله عليه وسلم فقد دنا منه أعرابي فقال له يا يا أعرابي أين تريد؟ قال إلى أهلي قال هل لك إلى خير؟ قال فقال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فقال الأعرابي من يشهد لك على ما تقول فقال له صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة يشير إلى شجرة بشاهي الوادي فأقبلت تخد تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها فاستشهدها ثلاثا فشهدت كما قال عليه الصلاة والسلام نعم ثالثا حنين جزء النخلة له صلى الله عليه وسلم وبكاؤه بصوت سمعه من في مسجده صلى الله عليه وسلم قاطبا وذلك لما فارقه صلى الله عليه وسلم بعدما كان يحفظ عليه كمنبر الله كمنبر الله ولما صنع له المنبر وترك الصعود عليه بكى حنينا وشوقا إليه صلى الله عليه وسلم فقد سمع له صوت كصوت العشاء ولم يسكت حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع يده الشريفة عليه فسكت ألا يقارك واسمه جزوجين له بشيني قورن إبن الحكم ya balle ranar yakin bada a wasu shekara haka yakin bada ita shekara shekara ta biyu bayan ya jira a nan sosalam ya mai tofi kuma ya warke sannan a bishiya ta yi magana gari ba bishiya ba ta yin tana yin magana an tukuri ya za ka jin ko bishiyar gidan ka tana magana daga ranar kila yi hijira to kaga fushiya ce magana a saboda balaraban ƙauye ya tambaya a salam lokacin da ya kira shi zuwa ga musulunci ya zai shi wa zai maka shi da cewa kai annabin gaskiya ne sai ce ga bishiya na saboda aka bishiyar nan ta yi shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne sannan kututturan dabino shi ma ya yi nishi akwai kabilar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke hudu ba a kan shi to lokacin da aka yi mumbari za a bau yin hudu ba a kan kututturan dabina kawai sai kututturan dabina ya kama nishi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akai to kaga wannan mu'jiza ce me sa ya zama mu'jiza saboda duk waɗannan abubuwan ba saba ganin suna magana ba saba ganin bishiya tana magana ba ba saba ganin dabino shi ma yana magana mu je malam na'am na'am sabiya du'a'uhu sallallahu alaihi wa sallam ala kisra bi na'am عليه الصلاة والسلام لابن عباس بالتفقه في الدين فكان عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة نعم تاسعا تكثير الدعاء بدعائه صلى الله عليه وسلم فقد أكل من مدي الشعير فقد أكثر من ثمانين رجلا نعم yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allah ya cece ta mulkin kisra kisra shi ne sarkin ina sarkin faɗa mana da hausa in turanci kai yawa sarkin farisa ko kaisar ba italiya <laughs> sarkin rom ko ita ce italiyan yanzu ko yawa to kaga annabi sallallahu alaihi ya ya to Allah ya kike ta mulkinsa kuma Allah ya kike ta shi kaga an ta addu'a ta samu wujuda ce saboda ba karamin mulki ba ne. da biyu a nan sassan ya yi wa abdullahi dan abbas addu'a yana cewa allahumma faqihu wa fiti wa allimhu ta'wil Allah ka bashi fahimta addini kuma ka sanar da shi al alqur'ani Allah kuma ya sa ya amshi wannan addu'a saboda abdullahi dan abbas kwata-kwata lokacin da annabi sallallahu ya bar ya yi shekara 20 ba yana dabda balaga ne shekarar ta goma sha wani abu amma kuma sai da ya zama abul umma amma ya zama idan aka ce habrul umma kowa kawai ya san wanda ake nufi saboda habrul umma yana nufin malamin al'umma wato kaga Allah ya aika sannan na tara annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da aka kawo abinci dan kadan amma albarka ta sai zamanto cewa wannan abincin wanda bai wuce mudu biyu ba ama sene mudu mudu mudu ɗaya ha ba ba na da can me ya zama mudu ɗaya auna ya zama mudu ɗaya ya baka saka hausa to kuma na da shiga amma man tubur ya dan maka nuni na yi zaton ka tafi amsar na zaci ka tafi amsar amma kuma sai na ga ce maka amsawa mal ibrahim to ya man jafa na ma jafa na an goko kace me a ah, duk wannan ka kyara ciyar da cikin kasuwa wani zuwa ya tambaya da ne ake aunawa ai wannan cikin gaba haka kai ce su an go daga baya waɗannan su suka yawwa wani mutu ladan ladan ce ku kila a zamanin ku ba a ila da na na wadanda na yawa cikin tafin hannu na mutum madaidai da dan kana dan haka da hannun ka ba mai da na yi zikan kafai abin da mala tukur yake kokarin yi cikin tafin hannun mutum madaidai hmm. ka gana ba za a kwatanta da shi to haka zargegen mutum shi ma ba za a yi gana shi ba za a samu madaidaici yawa cikin tafin hannun mutum madaidaici shi ne mu to cikin tafin hannu guda biyu ne abincin yawa mana tafukan hannu su daya ko biyu amma kuma sai da mutum tamanin suka ci kaga albarka ce saboda cikin tafin hannun biyu ma to wani ma ba zai ma ishe shi ba ya mai kada akwai wani mutum ina ga ya rasu Allah aka taba hira da shi ko yana ne Allah ala aka taba hira da shi a taskar labarai a kano yana cin shinkafa kwano biya in aka dafa mai Eh, a lokaci guda saboda ai da za su fara hirar da shi ma sun ji mai garin kwaki kwano ɗaya da kuma na ga ko rabin ke gyaɗa ne ya ci kaɗawa ne <laughs> sau da aka ce ake ko biyu yake koshi da sallah da lokacin maulin wala a shekara ashirin haka da yin Allah gari ba wai abin nan ba kwano ɗaya ba tiya ba ko rabin tiya kwano ɗaya suka kofi hudu kenan suka jika mai na da suka jika mai ya ce taɓawa ya yi so shi mai su komai ba ma ya ci gari kuwa banna ka ce mai mala eh mala yanzu aka iya cin shinkafa tiya biyu Sabon buhu? Rilin mudu. Da kai da saura, ai ba kai kai ba. Ina ce muku wannan fa, wannan shi fa tiya ɗaya na garin ai. Sosai suka ɗan bashi saboda za a ɗan yi minti talatin da shi. To kuma da ya ce yawa eh wato kamar dai alfani ne da yana saboda a yadda ya faɗa ya ce shi tun yana jariri yana iya sanya nono cikin fanteka saboda haka nonon maman shi ba a isa shi la kunne na na ji an kun san fanteka ko to yana jariri yana cinye wannan to kaga duk mutumin da zai ci abincin da ya ninka shi girman shi so ina ga aljanni amma ga nan sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa mudu biyu na sha'ir ya ishe su duka su gaskiya ba irin cin masu ke yi ba annabi sallallahu alaihi yana a hadisi inna lana a kulu hatta za a idza na shi ba mu mutane ne ba ma cin abinci sai mun ji yunwa ko kuma mun ci abincin ba ma amma mu yanzu kaga in ya ci abinci da safe ko da bai ci yunwa ba in dai karfe biyu ya yi ce lokacin lunch ya yi ya kamata ya ci abinci Ina ga isha malai brian kana koma gida za ka nemi ina jina yake ko baka ji yunwa ba kaga mu haka muke amma asali su ba haka suke ba sai sun ci yunwa suke ci wasu sun ce wai an tambayi fulani masu sani ce an tambayi usman dan fodi wani ya tambaye shi ce malam na manta ban yi bismillah alauma ta farko ba sai ce kai alauma ta sai ce to akal makallahu sai na manta ban yi bismillah alauma ta biyu ne to kai a ta uku sai ce to malam inda zan manta ban yi a ta uku ba fa sai ce mai lauma nawa kuke yi ne a bai ka gani to ba irin cin mu ba kuma wato shi karanta cin abinci yana da amfani da yawa na farko mutum zai samu karancin cututtukan zamani kamar yadda wani daga cikin mawaƙan larabawa yake cewa فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب yawanci cututtuka da kake ganin su daga abinci ne ko daga abin sha sannan na biyu duk mutumin da yake malami ko yake son ya samu ilimi to ba zai dinga cika cikin shi ba dole ya karanta cin abinci wani lokacin ma ya ci abinci so saboda me saboda in dai kana ci kana koshi kasala za ta kama ka irin yadda su ibn taymiya sun suka dora alƙalami sai sun gama littafin suke ɗagewa to mutumin da yake cin abinci da yawa ba zai kai wannan ba suka da ƙyarka ga malami mai ilimi katin taimaki wanda yake karatun yadda ya kamata to kuma akwai cututtuka da yawa wanda yake haifarwa wa musamman in dare ya kama kaci abinci da yawa na da cututtuka ala kulli hal dai annabi da sabansa shin cin su ba irin namu ba ne duk da dai duk da haka wannan yana nuna albarkar addu'arsa tunda mutu biyu ko su a wajen nasu mutum da zai iya cinyewa amma ko mutum tamanin suka ci تكثير الماء تكثير الماء بدعائه صلى الله عليه وسلم فقد عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله عليه السلام بين بين يديه ركوة ركوة ماء يتوضأ منها وأقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندنا إلا ما في ركوتك فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الركوة في الركوة فجعل الماء يكون بين يدي بين بين بين أصابعه كأمثال العيون فشرب القوم وتوضأوا وكانوا ألفا ألفا ألفا وخمسمائة نفر هذه عشرة الإسراف والمئراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى وعاد إلى فراشه ولم يبرك القرآن الكريم الكتاب الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا وفيه الهدى والنور فهو معجزته العظمى وآية نبوته الخالدة والباقية على مر الأيام وكل وكل الأصول ليظل به الدليل قائما على على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام والحجة ثابتة على الخلق إلى أن يرث الله الأرض فالقرآن العظيم من أعظم ما أوتي نبينا نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات ومن أكبر ما أوتي من من البينات وفيه يقول ما من الأنبياء نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثره تابعا يوم القيامة نعم daga ciki shine yawaita ruwa ana an zo za ana buƙatar ruwa ya zamanto kawai wani ruwa ne wanda yake cikin matsakin da annabi sallallahu alaihi tare da shi amma annabi sallallahu alaihi da yayi addu'a sai ruwan ya dinga ugowa daga cikin hannunsa wanda karshe sai da ya zamanto a mutum dubu ɗaya da ɗari biyar suka sha wannan ruwa suka kuma yi amfani da shi suka yi alwala sannan shi kan shi isra'i da mi'raji mu'jizar su saboda ni a dare ɗaya aka yi ya tafi masjidil aqsa sannan kuma ya keta duka amman nan har ya wuce ma saman sama ya je magar ya cikewa ita ce sidratul muntaha sannan kuma ya dawo kafin sallar asuba Shi shine ma'ana wahada ila tarashi wa lam yabur tun kafin ma shimfiɗa ta yi sanyi ya dawo duk da an yi sabani akwai malaman akwai hadisan da suke nuna asali ma an yi isra'i da miraji din da shi ne da ransa amma yana nan a kan shi shi eh, akwai dalilan da suka tafi aka maka cewa ba da gangan jikin shi aka wannan amma dai a zahiri shi ma gurin yarin, jayar da cewa da gangan jikin shi aka yi isra'i da miraji da shi tunda in ba don haka ba da bai cewa da ila tarashi wa lam yabur na uku ne alƙur'ani mai girma shi kanshi Alƙur'ani mai girma mu'ujiza ce ba ma mu'ujiza annabi da tafi wannan tunda kaga duk iya fasaha da larabawa suke da ita an kasa samun wanda zai kasuwa an ƙure su su kawo ƙur'ani suka kasa aka ƙure su su kawo surori goma suka kasa haka kore su da sura ɗaya ma aka ce ma tattaro mataimaka fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli nan shuhada'akum da haku ma ma'anar shi a ku mana wanda za su taimaka muku in kuntum sadiqin mu'jiza ko wati girma a cikin waɗannan ayoyi ne Allah da ya nuna shi ne Allah ya ce fa in lam taf'alu idan ba ku ba walan taf'alu ba za ku taba yi ba da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba wani annabi face sai an ba shi abin da mutane wannan zamanin za su imani saboda shi yace ni abin da aka bani wahayi ne Allah ya wahayi zuwa gare ni shine alqur'ani idan haka ina fatan ku fi su mabiya kuma annabi biya kuma biya din hmm. inda wani hadisi annabi sallallahu ya ce aljanna tana da sahu 120 amma al'umma nan sallallahu su ne suke da sahu 80 to kaga bibi bisa uku yan aljanna ma daga al'ummar ta ne to kaga Allah ya amshi wannan abu Allah ya ba mu dace insha Allah haka ita a nan insha Allah Allah a darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh